duk da damuwar da wasu 'yan ƙasa ke ci gaba da nunawa game da maganar mai da almajirai jihohinsu na haihuwa a wannan lokaci da ake yaƙi da cutar corona. Gwamnatin jihar Kaduna ta ce hakan dai shine abin da ya fi dacewa. gwamna Nasiru Ahmad ‘yan Rufa'i na jihar Kaduna wanda ya fara mai da almajiran jihar tun bayan da aka ce cutar corona ta balle a wannan ƙasa. Ya ce mai da almajiran garuruwan su wata yarjejeniya ce da dukkanin gwamnonin arewacin Najeriya suka amince. Almajiranci mun hana, abinda muka yarda, ƙungiyar gwamnonin arewa gaba ɗaya shine almajiranci dole ya daina. Kowane yaro ya zauna tare da iyayen shi a yi masa tarbiya da safe ya je makarantar boko in ya taso da je makarantar qur'ani ko makarantar islamiyya wannan abu duk gwamnatocin jihohin arewa suka yarda da shi na wasu suna cewa a'a a bari sai bayan wannan corona yi wannan mu mun ce wannan lokacin shine daidai da za mu tattara yaran kowa ya koma eh, jihar. Wani abu da ke ci gaba na jan hankali game da mai da almajirai gidan da ake a daidai wannan lokaci shine sanarwar da ake cewa sun kamu da cutar corona. Sai dai gwamnan jihar Kaduna Nasiru ‘yan Rufa'i ya ce hakan yana da ma'ana matuka. Mutanen da suke zaune suna wahala suna abin da aka ci don kada wannan ciwo ya yaɗu dole ne mu musu bayani daga ina aka samu wannan da bakwai. shi yasa dole muka fito muka ce musu almajiran Kano ne kuma almajiran nan mun karba daga Plateau mun karba daga Gombe mun karba daga Bauchi ba su da wannan ciwon na Kano ne kawai masu wannan ciwon saboda ka dole ne mu faɗa mutanen jihar Kaduna domin su gane me yasa su mu suka tashi gwamnatin jihar Kaduna dai ita ce ta fara mai da almajirai zuwa jihohinsu na haihuwa amma fa kwamishiniyar ma'aikatar mata da walwalar al'umma ta jihar Kaduna Hajiya Hafsat Muhammad Baba ta ce matakin ya zama wajibi ne saboda irin halin da aka tsinci kai ciki. Duk makarantu an kulle su sai muka ce to waɗannan ƴaƴa za a yi da su. Dama can gararan ba suke suna Allah ba ku samu. Saboda haka sai muka ga an ce za a wanke hannu za a sa sanitizer za a yi wace shi da mene. Shin yaushe malami shi bai yi nashi ba bai yi na shi ba zai yi na'a'in wa'ansu. Sai muka ce to abin da ya kamata wannan yara koma gaban iyayensu to shine gwamnatin jihar Kaduna su ɗauki wannan mataki. Sheikh Maraya ɗaya ne daga cikin jerin manyan malaman addinin Musuluncin da ke wa'azi a jihar Kaduna. kuma ya ce matakin mai da almajiran ma da gwamnatoci ke ɗauka ya saba wa dokar wannan ƙasa. Duk ɗan Najeriya yana da dama ya zauna a ko'ina a Najeriya domin sashe na arba'in da ɗaya ƙaramin sashe na ɗaya na tsarin mulkin Najeriya 1999 kamar yadda aka gyara haka ya faɗa da haka har in akwai matsala to sai almajirin ya samu wurin zama ne ai za a gyara matsala. dalilin da ya faɗa cewa saboda wannan abu da aka samu ne ake mai da almajirai waye ya fara kawo Korona a jihar Kaduna shi mai da shi ƙauyen su ma ai jihar Kaduna ta fitar da almajiranta kafin a kawo mata na kanan da suke da wannan cuta to misali in wasu sun yi ba daidai ba ku sai ku yi tuni dai gwamnatin jihar Kaduna ta mai da almajiran da gwaji ya nuna cewa ba su kamu da cutar Korona ba yayin da ta killace waɗanda aka tabbatar da an tantance sun kamu da ita wannan cuta kuma gwamnatin ta ce ta ɗauki dukkanin bayanan almajiran da ta riga ta mai da gida domin tabbatar da ba su koma almajiranci ba isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya